me isa izo ici mutunci ice wai jagoran mu ne ma wai ike koya mutane rashin tarbiya ga na mara tarbiya mara da'a wanda baka ba a ga ma usulin ba bare a san daga inda ka tsamo tarbiya ka da da'a ka ai baka da usulin da ma aka san ka da shi wanda za a ce ga gurbin inda aka yi maka tarbiyya ka san gurbin inda aka san ka gurbin mahaifarka nan ne gurbin tarbiyya ka to dan bilki baka da wannan gurbin ballanta na a san gurbin ka har a san kalar tarbiyyar ka har a san ma me me ka tarbiyyanta ka wallahi in baka daina zagin mai mu ba mu ba za mu zage ka ba amma sai mun maka tankade da rairaya da bankada dan banga abin zagi a jikin ka ba me za a zaga mu labari zaka ji sanka sanka karatu zaka ji sanka sanka kuma jiya na ji ka turo wannan din na maulayin siyasar dan wayi din duk wanda zai ci abinci a gurin ka ka bashi inda zai zo ya taba ni in dai ka taba mai girma Rabi Musa kwankwasa so daya wallahi talla ayin Jafar sai ta zo ta taba ka so dubu mara mutunci butuluran suwa kai da girman zatin Allah ni da kai a dakin Ka'aba idan ka ci ƙarya ne alhajiji na goda ya dauko kundi bugun gani na dudu zo mu ajiye shi ka rantse da zatin Allah baka gaya mun ba a kofar Babul Malik Fahad kace ga wanda ike baka kuɗi kake zagin mai girma rabi musa kwankwasa abinda yasa ba zan ambaci sunan kowaye ba ban sani ba ko sharra kamar